Tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma addabar jama'a ake ta samun 'yan gudun hijira da ke ƙauracewa garuruwansu domin su tsira da rayukansu. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin magance matsalolin, har yanzu ana ta samun kwararar 'yan gudun hijira zuwa manyan birane, kamar waɗannan da suka fuskanci harin ta'addanci kwanan nan a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. wallahi ina haɗa ma labarin barayi giwan suna cikin halin kakanika yanzu mutum da ake ciki da uwayenmu da matanmu <laughs> da iyalinmu yaranmu duka suna wasu suna cikin daji yanzu in ka ɗauka tun daga wani ka ɓara abin da ya kawo tsamiya abin da ka tureta in ka bi wannan hanya jama'a muran annan wurin barkatai zube. a cikin yan gudun hijira mata da ƙananan yara su ne suka fi shiga mawuyacin hali wataƙila saboda raunin da ke gare su. na ɗauki wani yaro ɗan ƙaran ƙarami wallahi na cikin daji muna kwance dare ya yi kusan sha biyu mun kwam da daddare na na kwan dare ya yi ya ta waye sha biyu din dare yi. yaron nan ice ya gwaigwa a mallan yana ci ga wannan masifa ta baci yaron nan kuma nin neme shi na sai ce kana ya kai ga gari ba da ni ban da lahiya mallan ta haya muka wallahi tun da karfe goma sha biyu har inda karfe shidda na Duk da yake abu ne mai wuya a samu tsayayyun alkalumma da ke nuna yawan 'yan gudun hijira a jiha ko karamar hukuma, amma dai gwamnatoci da kungiyoyi da ma jama'a na ci gaba da kai masu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu ciki, kamar yadda shugaban karamar hukumar mulkin keɓe a jihar Sokoto, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da 'yan bindiga suka ɗaiɗaita Lawali Maraba Fakku ke cewa. At local government na ɗauki matakin sai musu shinkafa toliya goma ga buhu arba'in da da garin kwaki buhu talatin sai na rarraba musu to sai mun kai magana ta yace dangane da abubuwan da ka gudana an sai musu buhun shinkafa buhun gubi toliya din da ka faɗa maka kwana ɗari biyu buhun garin kwaki ɗari biyu jarkan man gida ɗari ɗaya har buhun uli uli ɗari ɗaya an ga sai fa tabarma dubu biyu um, bokitin wanka dubu ɗaya buta arwalla dubu ɗaya aka gama musu da magunguna tallafin da waɗannan jama'ar ke samu yana da wuya ya wadatar da bukatunsu duba da halin da suka shiga abin da ma yasa ake ta ganin su akan tituna suna gararamba suna bara wani abin da ya kamata a lura a lamarin yan gudun hijira shine shin ne makomar kananan yara waɗanda aka raba da makarantun da suke karatu kafin matsalar ta raba su da garuruwan su Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullum na ganin cewa. Wata rashin karatu bala'i ne, babu karatun addini babu na boko. To duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya. bom na muke sama kuma ba mu fata amma idan ba a kula ba yadda sun samu karatu su ta yi taushi sannan sun waye sun samu karatu na addini in ba haka an ka samu ba suna zama al'umma bala'i ko irin waɗannan da kake gani yan bindiga da ake samu daji suna wani aiki irin na rashin imani mutane ne da ke ganin kamar al'umma ta yi musu laifi hukuma ta yi musu laifi can a da don hakan ga imani ya riga ya hice su wannan lamarin na iya zama tamkar koma baya ga kokarin gwamnatin Najeriya da haɗa hannu da hukumomin duniya wajen mayar da ƙananan yara makaranta musamman arewacin Najeriya abin da masana ke ganin cewa gwamnati da al'umma na da rawar da za su taka wajen daidaita matsalar don ba a soma kokawa da ita ba a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.